Bismillahir Rahmanir Rahim. Dadi da daga babi na hudu. Kawo da alhaji a iya. Ba daga masu kuɗin suke da wannan halin ba. Wallahi akwai masu kirki da taimakon jama'a. Gaskiyar ka akwai sosai. Mai gogo ta faɗa haka dai suka ci gaba da hira kafin aka kira sallar magariba. Alhaji nufi masallaci. Ladidi take taya magana ta yi mata banza sai shekar kuka take ita ma sai ta kyale ta kawai ta ɗauro alwala domin yin sallah mande karfe sha biyu jirgin sa abdulhakim ya sauka dadi da salim da salima sai ware ido suke suna jiran su ga fitowarsa a hankali ya dinga saukowa kana kallon sa kasan yana cikin farin ciki kayataccen murmushi ne dauke a kyakkyawar fuskar sa mai cike da kyau da kwarjini gami da natsuwa yana sanye da sikiti wanda suka yi masa bala'in kyau kafar shi sanye da rufaffen takalmi black sai shainin yake kunnen shi makale da airpiece hannunsa guda kasar wayarsa ce ɗaya ɗayan kuma turoli ɗinsa ce yana janta Salima ta ruga da gudu tun kafin ta ƙara su ya maida wayar aljihu ya buɗe hannuwansa runguma juna suka yi dariya take tana yi masa barka da zuwa da murmushi a fuskar sa yake amsawa yana dan dukar bayanta Salim ya ƙara so gurin cikin farin ciki ya ce Brett barka sanne da zuwa Trolley din ya karba daga hannunsa Hakim ya dafa kansa yana faɗin Bros na dawo lafiya amma fa na zo da sabuwar reza sai na aske wannan gashin naka dai to zo a tsakiyar ka baka ji Bros na hana ka irin wannan aski na in iska Salim ya sa dariya yana faɗin hmm, babban yaya kai ma fa irinsa ne a kanka Dokan kan sai ya ce a ina ya zama irin naka, nawa daban naka daban, yar dariya Salim yasa yana so sa kai. Haka suka sa bakin mota inda dadi yake tsaye. Yana sakin wani kayataccen murmushi, ganin yadda iyalinsa suke so da ƙaunar junansu. Runguma juna suka yi hakim ya ce, Dadi na same ku lafiya. Lafiya alhamdulillah sai dai ban yake warka. Da sa idanka. Dariya ya sa ya ce ga na dawo zan ɗora inda na tsaya matuƙar na gaba daidai ba. Dadi ya ce ai na ga alama ga shi na har ka fara yi wa Salim ƙorafi. Dariya suka yi gaba ɗayansu suka buɗe mota suka shiga direba ya ja suka tafi. Kwanuka da kofuna ne a jere tun daga cikin gidan har zuwa shuru. Kowa na so layi ya zo kan shi har da maza a tsaye a waje suna jira a miƙo musu. Yawancinsu masu wucewa da shi ne take ɗaura musu a leda. Duk wannan aikin ita kaɗai take ta yi. Ta yi ta yi da ladidi ta fito da taya ta taƙi da yake wa Alhamis babu makaranta. Tana cikin ɗaki tana jin haushi saboda koyo da safe sai da kawunta ya kara maganar aske mata gashi shine take gaba da mai koko ta ki kula ta hayaniyar yara ce ta yawa kowa yana ganin kamar za a yi masa zure da sauri ta da labule ta fito fudin fudin sai tsaye hanyar fita ta nufa san iya bata ga fitowarta ba da yake ta juya baya tana zuwa inda jerin kwanukan suka sai ta fara ɗebo na ƙarshe tana mai da su gaba na gaba ta dawo da su baya ta hargitsa layi iliya yana tsaye ya ga kofin sai ya dawo baya ya ce ke ladidi mayar man da shi inda yake sai da kika ga an kusa zuwa kai na zaki hargitsa layi kai tsaye ta ce ba zan mayar ba rike kugu ta tana kallon sa a zuciya yana fa inda kofin sai yake je ya dawo da shi inda yake ai ko bai gama ijiya ba ta ɗauka ta yi burgi da shi waje ta kai ce sa iliya kai mata duka ita ma ta kai mata kafin ka ce kwabo faɗa yarin tabe a tsakaninsu wata yarinya ce ta fito hannunta dauke da kwano wanda yake cike da koko sai tururi yake an sallame ta babu zato ladidi ta ingije ta kokon ya kife a ta yarinyar ta kurma ihu wayyo Allah na iya ta saki yan hannunta da sauri ta nufi soro me za ta gani ladidi da Iliya ne suke kokawa ka titir duk da Iliya yake namiji wanda ya girma ladidi da shekaru kusan biyar ya kasa yin galaba a kanta duka take kai masa ta ko'ina tana kokarin ta kafarsa da ta ta kafar in ka kalle ta a lokacin sai ka rantse da Allah ba ita bace duk ta sun saya sai na shi take kai masa tana takumarsa mai gogo ta rasa gurin wanda za ta nufa ga aminoni tana ihu koko ya kona ta ga didiya tun tana ɗibar albarka da kyar iya ta taimaka wa aminoni ta cire rigar da ta goge mata jikinta tana faman yi mata sannu ita ko sai sosa inda yake mata zafi take tana kuka baki na rawa mai gogo ta ce ina ne yake miki zafi aminoni ta nuna mata kyautinta da gefen hannunta aiko tana duba ta ga gurin yayi jajir har ya soma tashi cikin gida ta shige da sauri tana salati zuwa yanzu mazan da ke waje sun je abin da yake faruwa nan suka shigo suna aikin raba fada inda da ta dinga kai musu duka tana zagin su duk girman su ko da yake duk sun san halinta suka kyale ta kokarin su fisga Iliya da ta yi masa rikon tsauri, Iliya da ya samu ta sake shi sai ya yi waje yana mai da numfashi. Ita ko Ladidi gefe ta koma tana haki bakinta bai mata ba, tana ta zakin Iliya da masu rabon faɗa. Su Fita suka yi suna mamakin rashin kunyarta bakin kofar ta tsare tana kallon Iliya ta ce wallahi ba za a sayar maka da kokon ba don haka ka san inda dare yayi maka. Bai ce mata komai bai ɗauki kofan sai ya tafi cikin takaicin na bata lokacin su da yi gashi gidansu duk sun fi son kokon iya saboda ta iya ga kardi da tsafta. Faritas da shi yana kamshin citta daga nan fari. Mai koko ta dawo hannun ta ɗauke da wata roba ta kaɗo omo a ciki ta zo tana shafa aminoni a jiki tana mata sannu. Aminoni kada kai kurum take yi wa ladi da Allah isa babu adadi domin babu damar ta faɗa a fili rigar ladidi ta sanya mata ta ɗauki kwanon kokon ta zubo mata wani har waje ta raka ta tana mata sannu mutanen da ke waje ta tsaya tana ba wa haƙuri sannan ta koma ciki ko ta kan ladidi bata ba ta ci gaba da sallamar mutane haka suka hakura da hukuncin da ladidi ta yi musu na farko ya koma ƙarshe na karshe ya koma baya hajiya asiya na zaune kan kujera tana jiran isowarsu ta yi kwalliya tsaf da ita ta shirya wa shalelanta daina shi kaɗai kawai ake jira tana jin shigowar mota gidan ta farta kalmar alhamdulillah idan ta a kofa har suka shigo Da sauri ya cire hannunsa daga na Salim ya rungume ta yana faɗin mama na ai shafa kansa tai tana murmushi ce ni ma haka mai son yi kewarka sati biyu kacal sai suka zama kamar shekara a guri na limshe idan sai yana jin dumin mahaifiyarsa mai so da kaunarsa. general abbas ya ce idan ya koma can da zama kuma yaya zaki gwara ma ki sa zuciyar ki sauki hakim ya zauna hannunsa rike da nata yana kallon dadi din ya ce wallahi dadi saboda mama zan iya hakura ni fa daman bai wani dame ni ba gwara in zauna a ta. dadi ya ce aikin gama ya riga da ya gama tun da ka je ka saka hannu lokaci kai ake jira hajiya asiya ta ce tashi mu je ka ci abinci na musamman take da farin ciki suka nufi gurin cin abinci harkan su bayan ya gama cin abinci fat din sai nufa a gijiye ya fada sai da sai wanka ya fito da da tuwal a jikin jikinsa komai bai shafa bai zauna gefen gado yana latsa latsa a wayarsa kira ne ya shigo yana duba ya ga babban abokinsa Yusuf daga daga wayar yayi tare da fadin yaya aka yi ne yaro ɗayan bangaren Yusuf ya ce gani kan hanya na san dai yanzu already kana gida hakim ya ce ina gida hutawa kuma zan yi karka zo ka dame ni da surutan ka na alatsi ne Yusuf na kokarin kashe wayar ya ce idan na zo karka bude min kofa kice kashe wayarsa hakim ya sa dariya yana faɗa lalle wannan bai da mutunci ni ya kashe waya anyway zai zo ya same ni mike waye ɗauko boxer da singila cikin kayansa ya saka haife su turare ya koma ya zauna inda ya tashi latsa-latsa ya ci gaba da yi da wayar sa bugun kofa yusuf yake yana jin sai ya share shi kiran wayar sa yayi ya kashe wato ya rama kenan yusuf ya fi minti goma a tsaye sannan ya je ya buɗe masa kofar lokaci ya shigo cikin jin haushi ya ce wallahi mugun dan wulakanci ne kai ba kai tsaye ce waye ya ce ka kashe min waya abinda na tsana a rayuwata yusuf ya ce an kashe din da Allah kai kowa sai ka gwada iko da mulki to ni baka isa ba dariya hakim yake yasa ya bashi hannu suka tafa yusuf ya zo na yana faɗin to ya ne akwai labari ne Taba baki ya ce ni da na dawo ni za a ba wa labari ai. Gyara zama ya ce aiko akwai labari ba. Kallon sai yana kan ne masa ido. Doki ya kai masa yana faɗin ba na son iskanci ba sosai hakim yake dariya yana faɗin. Ai na san zancen gizo baya wuce na ƙoƙi. Labarin ka kullum akan abu ɗaya ne kan wannan ba baƙoyiyar budurwar taka da komai bata iya shafawa ba. Yusuf ya bata fuska yana faɗin ba na son in yi shege gwara ni ina da budurwa kai kuwa fa. Ka tsaya tsoron mata dube kadan Allah geme geme da kai. To wai in kai auren ya za ka yi da ita. ya karashe maganar yana dariya ta shakiyancin a kufali hakin ya ce uwarka zan yi da ita dan iska dariya yesu yake har da kwanciya ya ce kullum sai su yi tatsina ta tambaye ka wai ka zo ta baka kanwarta duka ya kai masa da sauri ya goce yana ci gaba da masa dariya cikin jin haushi ya ce idan ka je ka faɗa mata ni na fi karfin kazamar kanwarta yusuf ya ce ai ko zan faɗa mata wallahi kullum in muna hira ko a waya ne ina ba ta labarin ka da yadda kake tsoron mace sai ta yi ta mamaki ita tana ganin kamar karya nake yi a wannan zamanin akwai namiji mai tsoron mace ko na ce ta kwantar da hankalinta zan kawo mata kai har gida halarar sai ya ce ta je ta yi ta mamakin kuma wallahi idan baka daina bata labari na ba na rintse maka da Allah har a daura auren ku ba zan je ba Yusuf ya mike zaune yana faɗin na daina ni da nake so gobe ma ka raka ni gurinta taɓa baki yana faɗin sai dai ka bari sai na dawo domin zan tafi hutu ne na za ka je hutu ka ci dan iska hakim yayi wani kayataccen murmushi yana faɗin Kano za Kano za ni dadi ya gidan gona wani ƙauye shine nake ta zumuri. Yusuf ya ce aka ce za mu huta yaushe za mu tafi kallon sai yana faɗin "Za ka je ne. Gada kai ya ce kwarai kuwa kashewa suka yi suna dariya ce gobe nake so mu tafi Yusuf ya ce yayi Allah ya kai mu. cikin kyakkyawan shiri ya fito daga fatidinsa kai tsaye fatidin mama ya nufa cikin natsuwa ya sallama mama da mai aikin ta mai suna tsaye suna shirya dainin ta amsa fuska a sake take faɗa har ka shirya kenan ƙarar showa ya yi inda suke da murmushi a fuskarsa ya ce tuntuni na shirya zuma yusuf na ke jira ba na son tafiyar rana mama ta ce yusuf ma za shi ne zama ya kan ɗaya daga cikin kujerun cin abinci na faɗin jiya daga ji ina zancen ya ce shi ma zai je salima da ke zaune can falo ta ce babban ya ni ma za ni dan allah hararta ya ce babu inda za ni da ke mama ta ce kai kuwa ka je da ita mana dama sun yi hutu ya ce mama kin san ko kwana nawa za mu yi girgiza kai ta tana faɗin sai ka faɗa sati biyu za mu yi mama ta ce to meye a ciki ka tafi da ita kawai shiru yi baya son musu da maman shi general abbas ne yake sokowa daga bene yana sanye da jallabiya ruwan toka hannu hannunsa rike da jarida da daily trust idan safarin gilashi ne zama ya suna gaisa mamu ta fara hada masa kalace bayan sun kammala hakin ya ce dadi na fa shirya general ya ce na gani ai daga dawowa ka kare tafiya jiya ban yi waya da masu aikin komai ya kamata. Maybe yau za su bar gurin amma dai na faɗa musu su zauna sai ka zo. Ya ce dadi yanzu ma Yusuf nake jira tare za mu tafi. Salima ce ta fito cikin shiri sai murna take hannunta rike da turoli ɗinta. Ta yalo da uban kaya. Dadi ya ce ke kuma fa nare nare tai da ido mama tai saurin cewa tare za su tafi. Shi da talo da kaya cikin jaka kamar wacce za ta bar gari. Tsuru tsuru tai hakim ya buga mata tsawa tare da faɗin maza je ki rage kayan nan idan ba haka ba wallahi in ki zuwa da ke da gudu ta koma ɗakinta. Ihun ladidi ne ya cika gidan inda har daga waje ma ana jinta. sai zagaye tsakar gidan take tana buga tsalle mai kokana banta sai ta kama ta hannunta rike da sabuwar reza cikin takardarta fari take baki tsayawa ko ladiri ki daina wahalar da ni gwara ki tsaya a aske miki gashin ke ma kya huta da wannan biyar kwarkwatar da ta dame ki ladiri ta ce wallahi ba za ki min aski ba haka kurin sai ki ce sai kin aske min gashi na ina ruwanki da kwarkwata ta ki bar min kaya ta mana mai ko ta kanta da sauri za ta danke ta ta buga wani uban tsalle sai ga ta tsallake rijiya da baya ayyayi ta mai koko take salati babu shiri ta waje ta aje rezar tana faɗin kin ga na ajiye rezar fito daga bayan rijiyar ladi da mata kafaɗa ta tana faɗin wato in fito ki kama ni wallahi na ga dama sai in faɗa rijiyar ma sanar rashin hankali da gabinta na ladi da ya sa mai gobe ta fara rarrashinta da daddaɗan kalamai ta ce kin ga ɗazu mun yi magana da mai ramai shi cewar za ta bani ɗauka ta uku shine yan ce da ta bani zan shiga kasuwar birni na siyo miki kayan kallo ladi ta sa dariya tana faɗin na gane wayo zaki min ni sai na faɗa a rijiyar ma ta yi taga taga kamar za ta faɗa mai koko ta rabka salati zanen tana ƙoƙarin faɗuwa ta yi waje da sauri ko ina za ta oho dariya ladi da take mata ta buga tsalle ta fito daga bayan rijiyar can wani guri da ya rushe cikin gidan ta je ta boye da yake tunda da gurin ya rushe babu mai zuwa gurin mai gogo ta dawo ciki tare da wasu mutane biyu ita a ta taya ta ba wa ladi da haƙuri wayan babu ita a gurin wani irin salati mai gogo ta kurma ta yi bakin rijiyar ga gadangadan tana faɗa shi kenan ta fada cikin rijiyar daman na san halin ladi da komai ta ce za ta yi sai ta yi kuka ta fara yi kuka ta fara yi tana kara zura kanta cikin rijiyar sai aka yi sa'a tauradar da ke cikin rijiyar suka dinga motsi a ciki kuka sosai mai koko take tana fyace majina ta ce kun yi tsaye meye amfanin ku ku zo ku shiga ku ɗauko ta idan ma mutuwa za ta yi ta mutu a gabana kallon juna suka yi suka kama hanyar bata suna faɗa a mai koko bari dai mu garzaya mu kira miki sarkin ruwa wannan yarinyar mai mai watakila ba su suka ja ta faɗa ciki haka kawai mu shiga su kama mu domin ita suna iya sakin ta tunda ta su ce mai koko ta saki baki har suka fice suna fita ɗaya ya ce Allah ya sa ba su kai ta baki cikin ruwa su ɗauke kayansu su ɗauke kayansu su koma kowa ya huta da masifa mai koko ta leka rijiyar tana faɗin mai yasa zaki min haka Amina? ta mai yasa zaki yi min ke kaɗai nake kallo a matsayin aminu Shi shine zaki faɗa rijiya habala rijiya ki haƙuri da halina da halin kawunki majina ta fyace da gefen zanin ta sai kanta take cikin rijiyar tana sambatu ladidi ta leko daga kanta ta wata 'yar kafa sai dariya take yi wa mai koka ganin yadda take kuka tana fata majina dariya har sai da ta kwanta kafin ka ce kwabo labari ya bazu a cikin unguwar, ladidi ta faɗa rediya wasu yi jaje wasu su yi komurna su ce an rage ido Ilhana gurin sana'ar sa labari ya riske shi babu shirye ya dawo gida ko kayan sana'ar bai dauko mai ko ko ganin kamar tana son fada cikin rijiyar ya sa ta suka nufi gidansu da ita sai sambatu take hakan ya ba wa ladi da damar fitowa daga maboyar da ta yi waje a guje kanta ko dan kwala babu wani abun mamaki da al'atabi idan ka kalli gashin nata sai ya baka tsoro domin duk ya dunkule ya ture guri guda yayi wata muguwar dauda ga tsakin kwarkwata da amosanni nan burjik wani gurin salsal babu digon gashi wani gurin da akai ita kanta idan tana so sa gashin take da hannunta ta yi ni kai na sai da na ce ladidi da kin san da kin sani kin bari an yi miki aski domin shine mafita a gare ki can hanyar titi ta tafa tana farfara gudu kamar mahaukaciya ko da wasu babu wanda ya ga ta sarkin ruwa tare da jama'ar gari suka shiga cikin gidan jin an ce ga sarkin ruwa nan ya zo ya sa mai koko fitowa daga gidan da take da sauri duk ta yi wutuka gwajiga suka haɗu da ɗarha sai gumi yake zabga babu wanda ya ce da ɗan uwansa komai suka afka cikin gidan to duk iya lalube sarkin ruwa ya yi amma bai ga ladidi ba kusan awarsa guda a cikin ruwa fito yana faɗin da ladidi tana cikin rijiyar nan to ko da na ganta domin na bada basira ta sako da lungu kogo da koguna babu inda ban duba ba ta ciki guri ya daidai jama'a suka fara bata suna surutun cewar da matan suna zargin yarinyar 'yar ruwa ce to kwarai da suka dauke kayan su kowa ya huta Tafiya suke suna hira irin ta abokai sai dariya suke ma su Salima na bayan mota da waya a hannunta tana tatta friend ɗinta. San ba ta jin abin da suke cewa to su ma kasa kasa suke hirar su har suka shigo Kano suka ɗauki hanyar ƙauyen dan kunkuru. Yusuf ya ce har na fara jin wata iska mai daɗi wallahi. Dariya hakim ya ce sai ma ka shiga garin sosai zaka ji daɗin sa. Shiru babu hayaniya sai manyan bishiyu masu ba da iska mai daɗi. Wani dan ƙareren gata nake hangowa tun da nesa nan naga hakim ya nufa da mota. Wasu mutane da ke tsaye bakin gudun suka buɗe masa Hafiz in ya shiga da motar ciki sai da ya tafiya sosai sannan ya samu guri ya fakin Yusuf ya fito daga motar yana faɗin wa kwaba guri sai ka ce a kasar waje yaro murmushi hakim ya kashe motar fitowa yana miƙa ta gajiya gurin kawai yake bi da kallo cike da sha'awa irin bokokin nan na kasar waje hudu ne sai fat biyu da gurin kiwo an kewaye shi da kaji daban na kifi daban na talatala daban kowanne an kewaye shi gefen hannunsa kuma wasu manya-manyan lambu ne a kewaye da raga kofar da mutum zai shiga tana can baya da sauri ya ja hannun yusuf suka nufi gurin shiga salima na binsa a baya tana tsalle da rariya faɗi take zan ci ɗata in more abuna dama abuja babu sai mutum ya sha wahala kafin ya samu suna shiga kowa ya kama gabansa domin kashe kwarkwatar idansa hakim ya nutsu sosai ciki ya ji motsi saman bishiya daga kai da sauri wata halitta ya gani ita ba mutum ba ita ba aljana ba gabansa ya faɗi da yake namijin duniya ne sai ya dake yana hurji cikin zuciyarsa cikin cikin jarumta ya ce ke wace ce ke mutum ko aljana da ta tsira masa ido tana kallon sa zuciyarta ta ce dube shi kyakkyawa dan birni ya sa fararen kaya gaskiya yayi kyau buga mata tsawa ya a kado na biyu ya sake faɗin mutum ko aljina ce kin tsira min ido babu kyawun gani kina kallo soza ta tai ta ciro kwarkwata har biyu ta kalle shi ya kalle ta daga saman bishiyar ta sako masa kwarkwatar ta fado jikin sa jikinsa ka da farar kaya aiko ta take suka nuna kwarkwata gata nan tana bin gefen kafadar shi har guda biyu tsalle ya buga ganin kwaro ba baki na ban jikinsa ya buge ta cike da kyankyami ya tsartar da miyan ya dago kansa a fasace ganin ta yi makale jikin bishiyar tana kokarin sakwa kamar mai suka dora kasa ta yayi sauri matsawa baya gaban shi na bugawa amma idan ka kalli fuskar sa ba za ka gane razanarsa ba cikin minti biyu ya gama kare mata kallo mamiyar yarinya mai kirar muciya ta wani gurin da gashi wani garin babu fuskar ta arama sai uban dogon hanci irin na aljini ga hannunta da kafar ta kananu duk jijiya hirji yake cikin zuciyarsa ni ce ke aljana ce ko mutum kai tsaye ta ce aljana ce cikin tsaya ce bar nan yanzu don ubanki ko na zane ki da gani ke ba aljana ba ce iblishiya ce me ya kawo ki nan har da hawa kan bishiya kar ka kara zagi na ta faɗa idan ta akan sa azabure ce ubanki uwarki ka je da shegiyar yarinya kaza ma zo ki fice daga gurin nan ko in karya miki kafafu ya kare shi maganar yana zuwa kanta wani tsalle ta buga ta dane jikin bishiyar mangoro can kololuwa cikin mamaki daga kai yana kallanta ita ma shi take kallo ta ce idan ka isa ka zo ka kore ni bayan ma gonar ta kaka na ce kuka sace mana hakin ya saki baki ga lalai na kallon ta wasu mangwaro ta turo sun gaji da nuna ta mulmula su suka yi ruwa ta fasa da bakin ta ta saita shi ta jefo masa a jiki kafin ka ce mai yayi fallatsi ya bata masa duk gabar rigarsa da fuskarsa so hisar saurare bari mu dakata anan shirin mu na gaba za mu tashi inda muka